يا وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جماعة تفسير القرآن الكريم daga wannan babban masallacin juma'a da ke wannan abuwa ta duhu wada a nan birnin kaduna fadar jihar kaduna kaduna makarantar shi da wata mahimmi a wata rana ta goma sha tara da wata ramadan hijira a yau muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa kaduna yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau mana hudu da wata shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas yanzu da muke samun labarin cewa ɗaya da cikin bayyana da karatu a gidan soja wanda wannan ƙungiyar da za a fi alfahari mai girma mai martaba ta su hudu yanzu muke samun labarin mahaifiyarsa allah ya yi masa zuwa a yau bukuku tana cikin jihar zamfara sarki ne wanda ya sha suna ya kasu ba ko bayi ba zai da ke wani abu suna a najeriya mai girma sarki wani bukuru za a kai a wannan wuri to mahaifin sarki na yi wasu ba ke sarki yana cewa da yi muna zuwa allah ya gafarta wa wani allah allah ya ji ɗan da ya yi da rahama Allah ba da kuma sarki ne su gaba da guda da abin da gaba ne babu shakka ta ba a tsaye masu yawa a duniya kwamitin marayu kaya da aka samu a jiya badiya radio ta ba da shagaya biyar a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da alƙur'ani guda ɗaya a baiwar ra'ayi wata baiwar Allah ta ba da leshi wato a tallafa wa marayu ta ce a sa cikin addu'a sannan hadiza bilyaminu ta ba da wato a tafa guda ɗaya da alƙur'ani ta tallafa wa marayu wani bawan Allah ya kawo gana fasgo guda ɗaya irin gato ta kanar da ake so gana fasgo suke da kaya ya ce kuma duka wannan kaya da jiki an da fara rayuwa su da duka Allah wanda ta tafi ya saka musu alkai sannan akwai murjanatu kile ita ma ta aiko da gudunmuwa ta naira ɗari biyar a kan dafawa marayu akwai wata hajiya daga bakin dogo ita ma ta yi wato aiko da tallafi na nera da biyar wa marayu sannan tudu wada great mind news forum sun haifo da gudunmuwa ta nera da biyar a baiwa marayu akwai yusuf da kariya ya yi kowa nera da biyar ya ce a kashe addu'a akwai kabiru ibrahim ya aiko da nera da ɗari wa marayu shi ma yana fama da rikin lafiya allah ya ba shi akwai wato malama halima ita ma ta aiko da naira ɗari biyar suke a tallafa wa marayu sannan akwai khadija muhammad jando ita ma ta aiko da naira dubu biyar a tallafa wa marayu wata baiwar allah ita ma ta aiko da naira dubu biyar suke a tallafa wa marayu ta buƙaci a kan yata cikin addu'a akwai amina muhammad ta aiko da gudunmuwa ta naira ɗari biyar a tallafa wa marayu akwai wata baiwar allah ita ma ta yi kawai naira dubu biyu ta biya sanya ta a addu'a Allah ya yi mata damuwar da ke shi duk wannan bayan Allah suka ba da gudunmawa Allah ya saka musu alkai masu neman addu'a Allah biya musu alkai alkai masu damuwa kuma Allah ya yi waɗanda suka aika da gudunmawa ta ba ka kawai akwai halima aminu ta yi karnera dubu biyu akwai har yanzu halima aminu ita kuma ta yi karnera dubu uku akwai Alex ibrahim naira dubu daya ibrahim isiyaku naira dari biyar kabir abdullahi salihu naira dubu biyu akwai muhammad naira dubu biyu akwai baliya rabi'u naira dari biyu abin da naira dubu biyu akwai na'iba na naira dari biyu akwai na'iba naira dubu daya akwai umar ibrahim naira dubu biyu akwai aliyu bello naira dubu shida akwai hannadu hamza naira dubu uku akwai aliyu sharif ahmad naira dubu biyar akwai aliyu magaji akwai tasi muhammad musa naira dubu biyar akwai aliyu magaji naira dubu biyar akwai ibrahim muhammad naira dubu biyu akwai aisha da hamisu naira dubu daya akwai bakin suleiman ita ma ta yi kowa ta yi da ruwa ta naira dubu daya duka wani addu'a Allah da sun sarki ta fara su da alkhairi akwai zakariya ibrahim naira dubu biyu awar adamu muhammad naira dubu daya awaru ke naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari da saba'in da shida aisha abdulkarim naira dubu biyu fati musa naira dubu da ɗari biyu fatima yusuf naira dubu biyu musa muhammad naira ɗari biyar adamu abdulrahman firiza naira dubu ishirin hujjani musa naira ɗari biyar maryam naira dubu ɗaya muhammad sabi naira ɗari biyar sannan akwai ribadu abdulrahman naira dubu ɗaya akwai jamil ne tsoho naira dubu ɗaya akwai jamila abokan naira dubu ɗaya akwai abdul muhammad ya yi ko marayu da naira dubu hamsin akwai wari yu bashir ya yi ko naira dubu hamsin akwai yan juni shi ma ya yi ko naira dubu hamsin akwai yan dan bala shi ma ya ɗauko naira dubu hamsin akwai zaina suleiman harun naira dubu ashirin akwai fatima amin naira dubu biyu suleiman abubakar sadiq naira ɗari biyar suleiman muhammad naira dubu biyu sai mu'asasatul khairiyya sun aiko da naira dubu ashirin akwai ruwan shamsuddin ya aiko da naira dubu biyu akwai aisha ibrahim abdullahi naira ɗari biyar akwai aminu ahmad naira dubu biyu total abin da aka samu a kawo naira dubu ɗari uku da dubu biyar da ɗari bakwai da ɗaya kafin tafiyar naira dubu biyar ɗari bakwai da arba'in da biyar a kafin an samu naira dubu goma sha uku da ɗari shida da goma a teburi an samu dubu talatin da ɗaya da ɗari shida da ɗari bakwai da ɗaya idan an haɗa duka abin da aka samu an samu naira dubu ɗari uku da hamsin da shida da ɗari shida da hamsin da biyar wannan shi ne gudunmuwar marayu aka samu a naira dubu ɗari uku da shida da ɗari bakwai da ɗaya a naira dubu ɗari uku da hamsin da shida da ɗari shida da hamsin da shida ga bankin marayu kuna ƙara ta kan da ƙarfi da ke ban a kawo mai ofis wanda ya san mutum jiru kaduna a kawo namba zama zero zero one zero eight zero one five Allah ya saka wa kowa da kowa da kai wani bawan Allah ya mutu da tambaya jiya yake cewa ala gama kamar an yi yaro cewa annabawa sun zo da zuciya da al'umma yake cewa to annabawa da kai suke shirye da al'umma da ya zauna ya Qur'ani da girma Allah ya ce wa su da kowa da hal ga kowace al'umma Allah ne ya kusanci ya fi yawan da shirye da ta wannan aya da Allah ya ce wa kulli kaunin, hay wasu ba da kuma suna magana akan annabawa ne ko wata al'umma akwai annabi da Allah ya ce ke turo mata wasu ba da kuma ce wa da kaunin hay ya ce annabawa da wanda ba annabawa ba masu wa'azi da maluma da sauran masu shiryawa duka sun yi duka sun shiga ciki da Allah ya ce ko turo mata Allah ta ala ya sa mu dace wani bawa Allah ce cewa kan sallah ta ce babu wanda ya san annabawa ba su san gani ba to ga wata aya a cikin Qur'ani mai girma a cikin Jini Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada ليعلمها قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا ذكر تعالى وجيد فلا يجب على غيره أحدا إلا من يتبادر الرسول فإنه يسلم من بين يديه ومن تدبيرات الحزب عليه ba su kare sawa da ya alama an kare abu da gara da wani abu da ayat ne alim bin Allah shi ne maka bin fala yujiru ala ghayrihi ahada bai bayyana da gaisa ga kowa da Allah sai Allah shi illa man da ba ta rasuli sai dai wannan da Allah ya yi da kuma masa ya karkara da wani abu da shi da to menene ne da yake sanar da annabawa gani da yake kamar misal da annabawa shi ne wahayi sako da ake turowa ake turowa annabawa wahayi kamin a yi wa annabi wahayi gani ne ko ba gani ba ne to da aka yi wahayi ne ko don manzan a zuwa ga annabi yanzu annabi ya sa abu ko sa abu ba in ya sa abu da zai ne zai koya ne ko zai sanar da jama'a zai sanar da jama'a to yanzu da ya sanar da jama'a zai hanyar kira sa a matsayin gaibi ko kuma ya zama ba gaibi ba yanzu ya zama ba yayin da Allah ya fi shi kare da sanar da kowa ba a lokacin yake mai da ya sanar da annabi ha yanzu ya zama ba shi ma annabi ya sanar da shi zuwa zai sanar ba to kenan haka ne kuma mutan gaibi ke tun da annabi haka sanar da shi ya sanar da ko bai sanar da ba idan Allah ya yi wa annabi wahayi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi wa salam Allah zai sa mala'iku su dinga gadi a daga gabansa da bayan shi saboda kar wani kidan ya zo ya tafiya wa annabi abin da aka masa wahayi sami ya tsaro al'umma me yasa Allah ya sa mala'iku su gadi li alama an qad abadu risalata rabbih domin Allah ya tabbatar da annabawa da sun isar da sakon zuwa ga jama'a ba tare da wani kidan ya canza to wannan abu an kira shi da gaibi amma yana gani ne mata Allah da yi kai yanzu aka sanar da annabi annabi ya sanar da mu kowa ya gani yanzu ya zama gani ba zai ba duk da cewa kami ne kusan ya zama gani ko bai zama gani ba shi yasa da Allah bane sai sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin Maryam yadda ta dauki yadda ta haihu ita kan nan ne aka yi aka haife ta ko ya aka neme ta wannan labarin kafin Allah ya gaya wa annabi dai ne kuma gani to da Allah ya gaya wa annabi sai su annabi zalika min an ke gani zalika min an gani Allah ya ce zalika wannan labarin da muka baka na Maryam min an gani yana da labaran dole nuni muka yi wahayi da zuwa gare shi annabi muhammad yanzu na zai da aka yi mare na san dai ke nan dan na san labarin kani Allah ya sanar da annabi annabi ya sanar da mu labarin ne ne gaibi ne sai Allah ke zalika min an bayar da amma yanzu an sanar da annabi annabi ya sanar da da duniya labarin ya zama da zama gaibi bai zama gaibi wani shi ne gaibi da Allah ya sanar da Allah ya bada labarin annabawa su annabi Nuhu su annabi Hud sai Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi tilka min anba'il sai Allah ya ce tilka labarin waɗannan annabawa labarin annabi Nuhu labarin annabi Hud da muka karanta maka ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilka min da ghaibi wannan labarai ne da gaibi ba wanda ya kamfi Allah amma yanzu nome ma muka yi wa'ayi yi zuwa gaba to su ne gani da Allah ya ce ya bayyana wa annabawa kuma ya tabbatar da annabawa su su mana da su shi ne alim da gani falayin da yiwu ala gani a hada illa ma yi ta ba yi wasu ne fa inda mu ya kudu kudu bai ne ne da wani da an kai amma yi ta lafiya ba zai ba kuwa ya da karatu har yanzu muna da lokaci da Allah bai kawo ko wanda ko da shi kada ya sani to Allah kada ya sani ba wani an gane karatu yau haka da ni zai ce maka akwai hirin da sani ba ka ba in ga ce ne ne zai tura hannu cikin aljihu sai ya shiro ya ne ke ne ne a cikin haɗura za ka iya fara ba ka sani wannan a wajen ka ne ne gaibi to ba wannan gaibi ne ke magana da ba yi wannan zai yi magana da me zai faru gobe me zai faru ji me zai faru gaza me zai faru yau yaushe za ka mutu yaushe za a kada ka yaushe za ka yi yau yaushe za ka kare yaushe yaushe yaushe ba wanda ya san wannan sai Allah mara malamin kuma ya ce mu ya san ƙarya ne Allah ka zaba ta wannan Wani Allah ba na san bai mura cikin sosai al'aji ina muka fara قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين. هذا هو يقول لك أنا محمد صلى الله عليه وسلم inni lalle ni muhimmi an hana ni ba ku zama kyaɗe ba ku hana ba وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله مرة جدا وكذلك كما هذا من نفصل الآيات muke bayyana ayoyi da ke yake ya me yasa muke bai na ayoyi dake dake Allah yake wa bi da da mujrim domin hanyar mujrimai da fito kalar kowa ya gani a bukatar mu gane hanyar Allah ne ko bukatar mu gane hanyar mujrimai bukatar mu gane hanyar Allah ba ta mujrimai ne ke da muhimmanci a wajen ba sabon da ya sa ta da farko zai ce wa bi da da mujrim domin hanyar mujumai kai ne ka bayyana malamai suka ce a nan gudun akwai abin da aka caje abin da ƙwararri ce nufi domin ku gane hanyar Allah kuma ku gane hanyar mujumai amma sai aka caje domin ku gane hanyar Allah domin kowa a cikin ku an san ya san wannan shi ne bukatar sa sai Allah ya ce domin ku gane hanyar mujumai domin ku gane cewa bayan ka san hanyar Allah akwai bukatar hanyar mujumai ma ka san da domin ku gane wannan ne dalilin da ya sa kuke mafi yamani yake cewa karan da ya tsaro da nabi sallallahu alaihi wasallam an da kai wa ana as'aluhu an kan da Allah ya yi yake mutane sun kasance kullum alheri suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ni kuma ana tambaya alheri sai jiki mai saurara amma ni wannan tambaya alheri ba kai ne kake tambaya sai ne kuma ni ne kake tambaya aka ce dan ne yace dan kashe ne mutane kenan idan baka san sharri ba sai ka fada cikin sharri shi yasa sai na wa kan kada yake cewa mu da wuya a da mutum shirka yana da wahala dan shirkar a bayan mun kankana ta mun taka wutar mun san zafin da zarafin da hadarta yake amma yayin da za a yi ba musulunci nan gaba da mutum san hadarin shirka da bala'i da ke cikin gaba ba ba ma shi wutar shirka yana da amma mu da mun san shirka da mun san shirka mun san yadda wannan ne dalilin da yasa kenan bayan ka san hanyar alkhairi to hanyar sharri bayan ka samu damar sanin ta ka san ta wani mawaki yana cewa alintu sharra la li sharri sai yace walakin limaza yace li tawaki ce na san sharri ba dan in sharri ba sai dai in samu kare kaina daga ne daga sharri wannan ne yasa muke shiga littattafan yan bid'a mu yi research mu yi bincike mu gano me aka dinga a ciki in muka gano abin da aka dinga a ciki sai mu ɗauko sai mu faɗa mutane ga shirin da ke cikin gobe. me yasa muka ko? dan mu san menene sai a faɗakar da jama'a sai ku gane shi yasa aka ambaci sabilul mujrimin ba ambaci sabilul mu'minin dan an san ita kowa yake bukata qur'ani ya kai wannan magana ana rama a cikin suratul nahl sai Allah madaukakin في yake والله جعل لكم مما سلك جلالا وجعل لكم من الجبال مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكلالا وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم نعم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تؤمنون الله جعل لكم ما Allah shi ya sanya muku daga abin da ya halitta idan rana ta dace ku idan za ku je ku fake ku shiga sai ku je ku nemi halitta da Allah ne bishiyar da za ka shiga inuwar ta waye bishiyar Allah idan kai ba ka shiga in ta kara ce waye karar in ka karfe ce waye karfe in ka sanci ce waye dabba da aka yi sanci da fatarsa mu ja'ala wa kullu ma da biladan sai ce wa ja'ala kun nan jiba da rana idan kuna daji rana ta dabe ku hala ta dabe ku sai ku da nemi ku shiga cikin gogon da ku kake waye hada ku da ku shiga cikin gogon da Allah sai Allah ya ce waje ala wa kun sarabila sannan Allah sai ya muku tufafi amfanin wannan tufafi sun da take kuma harra za ta rika kare ku daga zafi dan labarin tabbe ku tufafi daga zafi yake kare ku ko har da sanyi lokacin zafi muka fi bukatar tufafi ko lokacin sanyi lokacin sanyi kenan tufafi yana kare mu daga zafi yana kare mu daga sanyi ya ma fi muhimmanci wajen kare mu daga sanyi to tunda Allah ya san sanyi duka mun tufafi tufafi na ba taliya kariya ba sai ya ambace shi ba sai ce waje an da kunta rabila ta ki kuma harra sai ne ce wani barda sai ce ta ki kuma harra alhali barda ba shi ne ba sai ba ko an gane karatu to irin shi da yake nan sai aka ce wal tasbina سبيل المجرمين ya سبيل المؤمنين to من كنا تكون غير إذا فإذا لا gane da to matsala ta ce ita ma wannan ta da ne sauran ba ku gane ba ku da kudin sai ce wani sabta nuna sabilul wujud ɗalibai suka ke kalmar sabil a larabci tana iya zama ni tana iya zama mace ita kalmar sabil in ka dauke ta namiji ya yi in ka dauke ta mace ya yi ya za ku gane wanda Allah ya ce kul hajihi sabili

قال لما جئت سورة آل عمران عليه قل يا أهل الكتاب لم تصدون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا قل يا أهل الكتاب لم تصدون لم تصدون عن سبيل الله من وأنتم شهداء كل هذا ما أنا ما تجد الله لما تكونون عن سبيل الله من آمن تبغونها تبغون ماذا السبيل sai ya gabata da nuna ne ta bauru da ha kun ga nan kalmar ta sake zuwa matsayin ta zuwa mace to je ka cikin kulotin a ta asirifu an ayati alladhina yatakabbaruna fi al يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها Allah ya ce a jufa ya ce da zai ta kafa nuna da jirin haji. Ya ga ce da rushi ne. Ya ya rau ta zama mai. a larabci. in ka gana ma ta ba ta labirin mutum in ka gana ma ta ba ta labirin mutum Allah ya ce wa nan ta jina sabirin da mutum sai Allah ya ce da gaba da ba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا yuridu an abu da shi da kada wurin da shi da an hana ni in kira wa da muke bauta ko bayan Allah wannan du'a inni yuridu an abu da shi da kada wannan du'a malamai suka ce du'a mas'ala ce da du'a ibada ni an hana ni wai hana shi Allah ma da shi an kawo su mamlin maqul ba a baki fa’il ba likaunin fa'ilin ma'arufa saboda fa'ilin sararin in annabi yake an hana ni kowa ya san waye hana ni waye hana ni Allah ne ya hana ni an hana ni an abu da nabi na daga uwan min da in bauta wa waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah ubu da ke ta du'a du'a ibada an abu da nabi ne ta abu da min kullu an hana ni in bauta wa waɗannan da kuke bauta kuma bayan Allah in eh, muna ce ki du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala ba du'a'ul ibada ba an a abu da nabi da da mutum duni ya yadda kuke zuwa gaban lata da uzza kuna lata ka ba mu ruwan sama uzza a ba mu lafiya a ba mu zaman lafiya a ba mu kaza to Allah ya hana da kai kuskure da wannan ke yanzu ka ga yan suna zuwa kaburburan shehunan su to roƙi arziki ki roƙi lafiya ki roƙi wadata ki roƙi haihuwa ki roƙi gafara ki roƙi rahama ki roƙi aljanna kafirci ne ko ba kafirci su kun ka ya musu inni nuhidu ni an hana ni an a abu da lazina ta da wani bisunita domin wannan roƙon shi ma ibada ne addu'a huwa ibada yayin da kake kana roƙon shi ko wani kana wani ka bani arziki wani ka rufa abin asiri wani ka wada tare wani wani wani wani wani bautar wani ne bauta kake a lokacin saboda addu'a ibada ba a roƙon kowa wannan sai Allah kana yin wannan ka zama mutum ku ga mutanen da ake ɗiba su daga nan Najeriya a kai su can ake da sabuwar madina abin har da ne ake wa madina a ɗan kishiya aka kuma yi wani masallaci a wurin da su ga irin masallacin a ɗan ana wa mutane suka zuwa suna bauta wa ku ji irin kafirci da ake kaga an je kabarin wani shehi ko wali wanda suka ɗauke shi a matsayin wali ana roƙo ana addu'a ana wani ka zafar kamu wa da karba mun a cikin da kai na dogara kai ke badawa kai ke hada da yana ana nuna su a cikin mutane karon gani ba mutum ya zo yana roƙo a kabari yana roƙon wadata yana roƙon a asiri wanda ya mutu wanda ya mutu yana cikin kabari ya za ka kira shi ya an zaɓata matacce ƙur'ani ya ce in kada muhu لا يسمع دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يستعين تدعوهم يقول كلا واحد يكتبوا السنة في قبري لا يسمعوا دعاءهم باتا من شركهم ذا ذاك شكرا tana ce ya su gaban ta Allah ke wallahi da zuwa aikin banza kake ke bai bai yi ya Allah ya ce walau sani da ma wani yadda ke cikin kabar da shugaba da ke cikin kabar da kuke kira a ce za su mata jagoran kuma su ta asawa ko suna asawa Allah ya ce wa yau da, kiyama ce ranar tashin kiyama kuma ya kuru da shirka wannan shirka da kuka mutu ya zo za ku ce a kanta kenan shirka ce ko ba shirka ba ce abin da aka yi ba ka kira wani Allah shirka ne ko ba shirka ba ce ka roƙi na cikin kabari shirka ne ko ba shirka ba ce sai mun magana a ce wai mun yana manya manya manya manya gidan wa ai shi wannan zabatun Allah ne Allah ne ya zabe su a ina Allah ya ce ya zabe su Allah rama duk wani yadda da ake bauta karanto mun aya inda Allah ya ce ya zabe su a Qur'ani idan Allah ya zabe shi ne ke ba fara ke ba duk wanda Allah ya zaba a Qur'ani ya fara yin da wani ba da Allah ya zabe annabi Adam inna Allah tafa Adama da annabi Nuhu ونوح على مكان نوح وآل إبراهيم ده النبي إبراهيم ده يعني جنش وآل إبراهيم إبراهيم ده يعني جنش على العالم اللي أحسن عليه ده الله إذا ليس يا ملأ أقول الأمر النبي صلى الله عليه يا موسى إليك أخيكما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله يا موسى يا موسى إني اصطفيتك na zaɓe ka ala nasi akan mutane annabi musa na faɗe da kuma da faɗe da bakin ba inna ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun min al

قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. تكفي أن لا يضع أن الرسول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا زعيم وطهرك يا زكيك واصطفاك يا كارزة فدون من إذا كذا بنا تأتي القرآن ina Allah ya zaɓe ga wasu kan tuta takwas da Allah ya zaɓe su a cikin suratul an'am sai da ya ambata yace wa tilka hujjatuna ataina hujjatuna ataina ibrahim ala qaumihi qad zawajaya la fa'ada wajatin man nasha ووهبنا وذكر

kiɗe an hana su gane littafin Allah shirka ce kafirci ko kana la ilaha illallah ka je kana roƙon na kabari kana roƙon wani wani ka zama mu na haddin alaihi wallahi kai da ka ji kamata aya ce ta Qur'ani ce shirka kace menene shirka kafirci wani ba haushi ma wai wani ba wai wani wani ne yake ko wai gado wai wani ne kan gare yake kwana ka iya gado na kawo ado gado dan girman wanda ya ka kanka gado ba haushi wai da alfarmar wanda ya ne kanka قل إني من الذين تدعون من دون الله na faɗa muku sosul al'am sun ka saurare ta baka gane Allah ba to ba tana magana kan tauhidi tauhidi an tsa mala'ika dubu saba'in ya zo zuwa saboda musulmanci ta kamar an ɗauko kuri daga banki wala hun sanar da kirki suna subhanallah walhamdulillah haka suka rako zuwa a wajen wannan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tauhidi da kada ta Allah da in kana so ka gane kai musulmi ne ko Allah ne karanta ba da an fasara ayar wallahi za ka gane cewa ba sai ina jira mun kafir ta ba ka nemo kaka da ka rubuta kauna ka karabe ba da wanda ne tuka mota ba sai rubuta yar da rabiya kuma idan ba bugiya ba ka rubuta ta. me amfani ka rubuta ka dauka musulmi ne kai sai an je lahira Allah ya ce kafure ku da wuta tafi gaba da zama har wani lafiya ake ka aike kai kike a nan ba ka samu hanya ba Allah ya kurta ce kurta jaru la attabi'u ahwa ba na rusun zuciya kadi da nan ke ha idan in na rusun zuciya ku to a lokacin da zama a tace wa ma ana da al-hulul da ban zama zuciya ba kenan idan za ka yi mutane wa ajiyar yawon gaskiya kar ka kalli mai nan karanta musu qur'ani fassara musu fara musu hakikanin addinin musulunci Allah ka ba mu iko ga addinin musulunci sai Allah ya ce ya gaba da rama qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabukum bihi aha ma indi ma tastahdiruna bihi إن الحكم إلا لله ina mutu ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba faka da tare kake ba ba kintace kake yi ba ba ne kake yi su ba ko za ka zo ga wanda ba ko wanda biya biya hankali duk dai lafiya ne ya ji rayuwa ta ba wani ne da ba da hankali ya ji rayuwa haka da dara ga da kana son bakar da ya ba sai ka ali ga ji rayuwa sai ka sa daura kai duniya ka gyara dole tun daga nan duniya ka san kan dokiya kake ko ba kan dokiya kake ba annabi Allah ya ce masa kuma ka ga musu inni ala yau da rabbi wannan da lokaci ina ga musu ina fakan hujja ne daga wajen ubangiji wallahi ji abin da kuma ga musu ba ku faɗa muku sai kuma san muna kan hujja da wajen ubangiji muna kan ne muna kan hujja Ko ke sa hayo ba wanda za ka ji ayyuka ba ya kawo hujja ya ce abin da muke faɗa ba ne ba ko abin da kuke faɗa ba daidai bane tare jama'a karanta muku faɗi hujjojin ka Ta ya iske mutum mu haska ta hujjojin da ba da masa kowa ya faɗa ko ka faɗa musu ne ala bayyana ta da wani da zai zai ko kuma kan magana ba mu da matsala annabi ma mace ko ba mace ba mu abin da za yi ba ka yi ne ka kawo hujja kuma wallahi in ka kawo za mu hauka yau kana kawo hujjar ka tabbatar da muna kan kuskure ga gaskiya ka kawo wallahi gaskiya muke da mai za mu samu babu da damuwa da kaka da ba da aya ta kada mu ba ai ba sai ka da mu ba aya ta kada mu hadisi ne ya kada mu aya ta kai ka kada mu ko ba ta kai ba ka kai hadisi ne ya kai ka da mu ko bai kai ba kawo aya kawo hadisi ne kai ba wallahi yanzu mu sai sautar shi a sautar karata amma ba ka da aya ba ka da hadisi wallahi duk kwatance kwatance ta tafi mun kai da kasa ba ta magana ta ta da irin ba su da ilimin millar su ba su san ilimin zahiri ba da ilimin baɗi shi ilimin zahiri da ilimin baɗi kamar mabi in ya kafa su ga wani wai kamar mabi ne wani ga wani kuɗi ga wani wani to yanzu da ɗa menene a waje aka ce kenya kayan suna ina suna ta kasa yake to ta ce wanda ba to da aka tugo yayin da cikin kasa kuma sai ka ga ta da الجاهل هذا har yanzu ana zahirin da bada da hudu a bada da hajji kuwa zahirin da kwatar da kwatar da ba ka iya gamsar da yan da sarfe sarfe ba ka iyawa ba ka iyawa sai ka gama yan da sarfe sarfe ka mutai unzur kai ba zara mu lakal amsal ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فيك وانا اخر الذين كفروا من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد رددتم اذا وهو على المنهود بي قل اني على بينه من ربي وكذبتم به قل اخذوا كان يكرهك ما لم يكن كذلك يجي على بينه من ربي يا كما تاتي وكذبت بها قل جميع الجميع يقول الى ماذا؟ الى البينه ايوه اقرب المنصوص ما في البينه kuma bayyana mace da ko namiji ya kamata a ce wa kazzabtu biha sai aka ce wa kazzabtu bihi aka ce nan gurin an yi kibarin ma'ana ne ba an yi kibarin lafazi ne lafazin shi ne bayyana ina kan hujja da gudan gudu shi ne lafazin to amma menene ma'anar menene hujjar alqur'ani ne girma ko ba shi ne hujjar ba saboda haka inni ala bayyinatin min ajli ala alqur'an wa kazzabtu bihi wa kazzabtu bil qur'an sai aka kalli ma'anar bayyana ba a kalli lafazin ne ba lafazin bayyana a nan da gaba da ba da ba ta sa jini da gaba da hujjar cewa ina isa in kawo azaba auki kira sama a sama za amsa alaina ki sama fa a zama da ba da na yi kuma da to ma in ji ma ta sa jini da azaba ba haruna da gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi ke kawo azaba ba shi ke kawo ba na kusa. mahaifi ma ta sa yi ne in ne na hukumu illa lillah hukunci a hannun Allah yake in ya ga dama ya kawo ta in ya ga dama gobe in ya ga dama da in ya ga dama ba yake kara ashirin kan da ya ga dama zai kawo shi fa abu da ba da yake ba mu duka shi a da shi shi ne yanzu kuma illa lillah ya qutul haqqa Allah yana bayyana muku gaskiya da bayani dalla dalla filla filla dake dake idan ana karanta qur'ani ana fassarawa sai ka ji magana dalla dalla filla filla sai dai ka ce kaki amma ba kai kada ce ba ka Shi shine ya fassara haq Allah ya ce huwa khairul fasirin shi ne mafi alkhairin masu hukunci me yasa wasu malamai suka fassara da huwa shi ne mafi alkhairin masu hukunci saboda a baya an ce ilal hukmu illa lillah to fa huwa khairul fasirin wasu ba da suka ce a shi ne wanda ya fi kowa iya bayani daki daki alfasiri shi ne a yi bayani daki daki domin kalmar fasir tana iya ɗaukar ma'anar bayani daki daki shi yasa qur'ani mai girma da cikin nahu da kauli Allah ya ce innahu la qawlun fasir shi alqur'ani mai girma magana ce daki daki dalla dalla duk da kanta da kanta da kanta yace wa kazalika nufassilul ayati وليقولوا درسا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ألف لام را كتاب الهدى ألف لام ربيع كتاب أحكمت آيات qur'ani yana yi wa kansa jinjina kai Allah ya ce kitabun qur'ani mai wurin littafi ne uhukimat ayatu da aka kyautata ayoyinsa ayoyin ayoyin an kyautata su bayan an kyautata su kuma sun mahukumilat sannan aka bayyana su dalla dalla daki daki duk karancin kwakwalwa ka saboda qur'ani yana magana da kowa da mai wayo da mai hankali da satarai da dodo da ɗibdaggi Allah yana so da zo da ke kowa ya gani kowa ne ya fahimta in za ka tafi da hamid na akwai kuma mai suwar da fusila aha ya ka tafi kitabu Allah ya ce kitabu shi ta fi da fusila ayatul wanda aka bayyana ayoyin da take take yadda mai wayo da mai hankali da mai tajin basira da mara basira da dodo da mai kowa sai ya gane shi Allah saboda ayi da yayi cikin lafiya da take kai Allah mun gode maka da ka baka Qur'ani da jama'a to saboda wannan sai ka to mu kai fasiri Allah shi ne mafi alkhairin masu yin bayanin sallah da ladan a gane Allah ta'ala ya samu dace akwai manyan manyan baki da suka kawo mana ziyara a wannan babban majalisi namu akwai wani honorable jami'o wanda aka yi sani da ko dan majalisa ne tun daga jihar kan je mu muke magana da shi a waya ya yake cewa ya karatu ya tara da ana da ana yi ya ce ma da garin a cikin ba ba zai zama ba da kuma ta sun na gobe ne da na kuma na da wani ya ce muna ji a nan ko muna karba a kan ce amma da wadatar ba ina so ni ma zo ku zauna a yi tare da to wannan kuma muna maka fara da wannan majalisi muna zuwa Allah ya saka maka da alheri sannan akwai alhaji abdullahi ibi wanda shi ne pdpds na nnpp na nan kaduna babban kwamitin yara rama alhaji abdullahi ibi yana ina ɗan mai shekara ku allah ba ba to allah ya saka maka da alkhairi domin kan yana da rama ke in kun yi yana rama kun ga da samun hujjin ne sannan akwai alhaji lawar muhammad shi ne shugaban kamfanin birnin nan da ke kwantagora da ake kai sutura break shi ma shi ne kwantagora ya taso ya taho da birnin sauraron wannan karatu ya kawo wani ziyara da ya zama jura zuwa da ina karatai sutura break akwai aliyu fara mataimakin shugaban kungiyar jama'a da na jihar fara kuma ɗaya daga cikin jagorin na hagu kana cikin ba na jami'in sun jike da a tafi da daga ilori ya tafi shi ba yau domin ya kawo yara wannan wajen shi ya saurari karatu muna addu'a Allah ya kaka mun tafiye gaba daya Allah ya sa aljanna ta zama hukumar mu gaba daya ranar tashin kiyama muna ƙara fadakar da mu addu'o'i da muka a cikin gaba da ya cikin gaba da duk aikin alkhairi da muka ji da wasu ya Allah masu karfin sun da mana a wajen kasar gawo Allah ka bada yawar su cin gado biyu jama'a Allah ka bada ba su zuwa gonaki suna sace manoma ana kashe dabbobin bayan Allah da ba su je ba su ba masu zuwa ƙauyuka su gudu a tsoma wuta masu kana hanyoyi ana ta'addanci ana so wata kasa ta na Najeriya sai an rura ta an hada ta zama lafiya Allah kada ka ba su ka kada ka ba nasara Allah ka zaune da Najeriya lafiya Allah ka zaune da mu lafiya masu sauke sun tsore da su hana mu ba saboda an san arewa abin da muka dogara da shi bayan Allah mara da sarki sannan sai wannan noma da muke ku samu ana so shi ma ya gagara don a samu damar kafa hujja a kai ga mutum talauci da yunwa ga bakin talauci ya Allah duk wanda ke da asibiti wannan shiri Allah ta san ke magani ya Allah muna tawassuli da azumi a bakin da wannan yammaci bayan mun gama da karatun alqur'ani mai girma da jajinta ya Allah muna tawakkali da wannan ibada su wannan da suke su hana hali wa zama lafiya wa'anda suke shirye wa'anda suke su da masu da waɗanda suka sa su da duk wanda yake da hannu a cikin ya Allah ko ba ku ba Allah kai ka san ku Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah ka cire su daga Allah cikin bala'i da ka tsara da wa majiyanka Allah ka dan bar mu kamu da wani ruwa wanda ya haɗu wa abin da ba Allah ka kula mu da duniya lafiya akwai daya daga cikin wannan magana da namu mai girma da lafiya zazzau shi ma mun samu labarin abin da ya faru da shi kai mai girma da lafiya da iyalansa jaje abin da ya faru da shi Allah ba da sun da ya sa ya zama safara a gare su ya zama safara a gare su da suka suka yi Allah ba da sun muna masa jaje muna yi iyalansa jaje a matsayin da kan wannan majalisa da duk shekara muka zauna tare da su ne shugaban kasar Najeriya da Muhammadu Buhari ana ta kare wa Allah ta Allah ka kare ka da kare mai Allah ka kara masa lafiya Allah ka baki da wasiya da zai cire wannan kasa daga halin da Allah ka kara masa imani da halin da yake wa Allah wannan kasa alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah